عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كام يوشا ترى قوة جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دري حدود ثلاثين دا ترى كما يو بقوي قوة بي أكو ميلادية دبو بي دبو مشا تقص أولنا مجلسي نام ميتان البركة da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sahabi na 66 sayyiduna ukasha ibn mihsan radiyallahu anhu kuma sirarsa ta zo ƙarshe za mu tashi istishhaduhu istishhaduhu radiyallahu anhu yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki ukasha yi shahada aka kashe shi a fagen fama a yaƙi na musulunci dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗi cewa yana ɗaya daga cikin mutane dubu saba'in ɗin da za su shiga aljanna ba tare da an musu bincike wato hisabi ba ballantana a musu azaba mala ya ce kharaja ukashatu radiyallahu anhu ma'a khalid ibn al-walidi radiyallahu anhu yawma imrati as-siddiq radiyallahu anhu kharaja ukashatu radiyallahu anhu sayyiduna ukasha ibn mihsan radiyallahu anhu ya fita ma'a khalid ibn al-walid radiyallahu anhu tare da sahabi babba sayyiduna khalid dan al-walid radiyallahu anhu yawma imrati siddiqi radiyallahu anhu a kwanakin shugabancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu an sha mana bayani akan yau a wajen larabawa larabawa sukan dunkula wasu hawadis ko waqa'iq da suka afku a wani yanki na lokaci ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku ko shekara hudu ko ma fiye da haka in dai ya zama waɗannan hawadis ɗin dunkulallu ne a haɗa ciki to sai balarabe sai ce musu yawmun amma ba yana nufin kwana ɗaya ba ne sai a ce yawmu badar ba rana ɗaya aka yakin badar ba yawmu uhud ba rana ɗaya aka yakin uhud ba yawmul ahzabi yawmul khandaqi ba rana ɗaya aka yakin khandaq ko yakin ahzab ba a'a ana nufin wasu jeran jerin gwano na kwanaki ko na shekaru ma da suka dunkula suka ba da wata hadisa wato wani abu da ya afku kwara ɗaya wanda ke da alaka da juna sai a yi masa maki sai a ce masa yawmun ai ba kwana ɗaya sai na abubakar ya zama khalifa ba ko sai na abubakar anhu ya yi khalifancinsa shekaru biyu da watanni watanni uku ko watanni hudu ko kuma fiye da haka su ne kwanakin da sai na abubakar radiyallahu anhu ya khalifanci to shine suke nufi da yawmun ina jin mun sake ganewa to suka fita bizil kissati suka tafi wannan waje da za a yaki tsakanin musulmai da farisawa farisa mutanen iraq wadanda majusawa ne a lokacin a wajen da ake ce masa zulƙissa sunan wuri ne faba asahu wa sabita ibn aqqam aqqam bayna yadayhi taliatan shi khalid radiyallahu anhu ya zadi sayyiduna ukasha da sabit ibn aqqam bayna yadayhi a gaban sa ya zabe su taliatan su zama wata jama'a wadda za ta jefe musu leken asiri ita ce tsali'a ko fatalaqahu ma tsulaihatul asadi sai tsulaiha al-asadi wanda shine zai kashe su sai ya haɗu da su mun tuno da kissarsa shine sahabi na 65 a cikin sahabban da aka ba mu sirarsa a cikin wannan littafin tun asirarsa an faɗa mana cewa shi ya kashe ukasha shi ya kashe sabit na aqrab a lokacin yi Eh, musulmi ne shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da ridda yi ridda daga baya kuma Allah ta'ala ya sake azurta shi da musulunci ya dawo ya musulunta ya mutu a matsayin sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam to fatalaqahu ma tulaihatul asadi sai shi tulaihatul asadi sai ya haɗu da khalidu da kuma sabit ibn aqrab fi ayyami riddatihi a lokacin yana ridda a lokacin da ya ridda ya bin musulunci wa akhuhu salamatu fa qatalahuma da kuma dan uwansa shi dan uwanwa dan uwan Tsulaiha nan su bi Tsulaiha da shi da dan uwansa da ake ce masa salamatu shi kuma yan aikin Khalid wato Ukasha da Sabit ibn Aqram su sai suka haɗu fa qatalahuma da Tsulaihatul Asadiyu da salamatul asadi dan uwansa sai suka kashe waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu ukasha da kuma sabit wa ilayka alqissata kama zakara al imam ibn kathir rahmatullahi alaihi ga kissan nan za a ambato mana kamar yadda al imam ibn kathir ya fada a cikin kundin sa na tarihi wato al bidaya wan nihaya wa wani imam ahmadu الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يتشي أتشن البداية والنهاية الإمام أحمد يا رويتو ابن كثير الدمشقي شين يكي رواية يكي يتشي منا الإمام أحمد يا رويتو أتشن مسندنسا من طريق وحشي بن حرب تهنير من رواية دا أكي يتشي مسا وحشي بن حرب أن أبا بكر الصديق لما أقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة للي سجدنا أبو بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم نفرفه lokacin da ya kulla tuta a kada ya ƙulla tuta ya ba da ita gawa li Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya ba ma sayyidina Khalid dan Walid ala qital ridda domin Khalid ya je ya yaki masu ridda mun gane ya yace masa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai sai na abubakar ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a game da kai ya khalidu ni'ma abdullahi akul ashirati wa akul ashirati ni'ma abdullahi wa akul ashirati ma dalla da bawan Allah wa akul ashirati kuma dan uwa a cikin dangi wane ne shi al-makhsus bil madah Shi ne Khalid ibn al Shi ne Khalid dan wali annabi so sama ya yabe shi ce, ni'ma Abdullahi wa akul ashirati wa ne Khalid ibn al Shi ne Khalid dan Walid radiyallahu anhu sannan saifun min siyufillah Khalid dan al-Walid takobi ne daga cikin takubban Allah sallahu Allah ta'ala alal kuffari wal mushrikin Allah ya zare shi shi wannan takobin kan sakali gawa alal al-kuffari da kafirai wal munafiqin da kuma munafiqai in ji a sai da abubakar yi wannan riwaya ya ce annabi sun sama ya faɗi a haƙƙin khalid ya yabi khalid dan alwali wa amarahu an yazhaba awwalan ila tulaihatal asadiyyi ya umarce shi cewa ya fara tafiya wajen ulaiha al'asadi summa ya zahaba ba'dahu ila bani tamimin daga nan kuma sai ya wuce tafi ƙabilar banu tamim banu tamim waɗanda eh, su ma su ridda su musailima kenan musailimatul kazzab wa kana tsulai fi qaumihi bani asadi a lokacin shi tsulaiha yana cikin mutanensa banu asad wanda daga cikinsu da yawa sun yi ridda a gaba gaba shi kuma shahararre ne shi kamar yadda aka faɗa mana eh, ga shi mutum ne mai fasaha eh, huwa khatibu qaumihi eh, in ya yusma in ya faɗa sai an saurare shi wa fi ghatfan sannan kuma ga kabilar banu ghatfan وانضم إليهم بنو عبس وزبيان sannan kuma aka sake samun wata ƙabilar da ake ce mata banu abs ƙabilar su an tara kenan an tara ta bin shaddad wa zubiyan sannan kuma da ƙabilar su an nabira wannan nan ƙabilun guda biyu sun fitar da manya-manyan mawaka da ake da su a jahiliya ashabul mu'allaqat akwai an tara an tara ta bin shaddadin al-absi ƙabilar su kenan banu absi sannan akwai annabiratu zubiyani shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan eh, ashabul mu'allaqat wato waɗanda aka rubuta waƙoƙinsu kamar yadda ake faɗi eh, saboda sun yi fice a jahiliya aka rubuta da zinariya aka makala a jikin abin nan ka'aba to su ne ake ce musu ashabul mu'allaqat to sanannun ƙabilu ne waɗannan ƙabilun da banu da banu zubiyan sai suka haɗe da ƙabilar suwa suka haɗe da ƙabilar su banu asad banu asad kuma ƙabilar baban imuwa kai su kenan a sarkin su kenan waje a khalidun radiyallahu anhu fil sai khalid radiyallahu anhu ya zo a cikin rundina wa ala muqaddamati al ansari alladhina ma'ahu sabit ibn qais a gaba gaba cikin waɗanda aka zaɓa su zama mataimakansa kuma su yana cin al'ansar? wato mutanen madina akwai wancan da aka faɗa mana wato sayyiduna sabitu dan qais radiyallahu anhu wa ba'atha bayna yadayhi sabit ibn aqrab eh? sabit ibn qais daban wa ba'atha bayna yadayhi sabit ibn aqrab sai ya sanya a gabansa shiwa shi shi shi shi shi shi shi kulai abin nan ukasha sai ya sanya sabitu dan aqram dama tare ai Khalid ya tura su ko wa ukasha tabna mihsan da kuma ukasha aka tura su wato khalid ya tura su so biyu da ukasha ibn mihsan da kuma sabit ibn aqram aka tura su baliyatan a matsayin su je su zama yan leƙen asiri wanda za su leƙo su ga halin da kafirai suke ciki domin su zo su ba da labari ga musulmai ma tulaihatu wa akhuhu salamatu shikenan ulaiha ibnu ibn Khuwailid da kuma dan uwansa wato Salamatu dukkaninsu su al-Asadiyya ne kenan sai suka haɗu da waɗannan 'yan saƙon Khalid guda biyu wato Ukasha ibn Mihsan da kuma Sabit ibn Aqram radiyallahu anhuma fiman ma'ahuma da waɗanda suke tare da su falamma wajada sabitan wa Ukasha tabarazu a lokacin da suka sami Sabit ibn Akram da kuma Ukasha tabarazu to sai suka fito na fito an sha faɗa mana in aka zo za a yi yaƙi a da to kafirai za su ba da mutum ɗaya ko mutum biyu musulmai ma za su ba da mutum ɗaya ko mutum biyu sai a gwabza shi ne ake ci mushi mubaraza ko ake ci musu albiraj to sai suka yi haka faƙatala ukasha jubala ibna ulaiha tashin farko sai ukasha ya sa'a radiyallahu anhu sai ya kashe wani da ake ce masa jubala tubin tulaiha dan shi tulaiha ibn khuwailid ɗansa wa hamala alaihi tulaihatu shi kuma tulaiha da ya ga an kashe ɗansa wato jubal sai shi kuma ya kawo ya kukan kura akan ukasha فقتله ننتا kashe قش Ukasha tubin بن mun gani ko. sannan wa qutila huwa wa akhuhu salmatu ko wa qatala huwa wa akhuhu salmat salmatu thabit ibn aqram wa qatala huwa sannan shi tulaiha ibn huwailid sai ya sake kashewa wa akhuhu da shi da dan uwansa suka haɗu suka kashe dan uwan nasu sunansa salbatu sai suka kashe sabit ibn aqram kaga duk sun kashe wakila sun kashe yan aiken khalid radiyallahu anhu sun kashe ukasha sannan kuma sun kashe dan uwansa wato abokin tafiyarsa sahabi sabit ibn aqram radiyallahu anhu وجاء خالد بمن معه فوجدوهما صريعين خالد رضي anhu da درندنسا suka zo sai suka tarar da waɗannan sahabbai na annabi sama guda biyu wato ukashi tubun mihsan da kuma sabi tubun akaram sari'aini sun fada a ƙasa suna jini na fita a cikinsu fa shaqqa zalika 'ala al-muslimi shi wannan yama musulmi tsanani musulmi suka shiga damuwa thumma amara bihima fa dufina ma ihima daga nan sai sayyidina Khalidu a matsayinsa na kwamanda sai ya bada umarni cewa a rufe su bidima'ihi ma fi hima cewa a rufe su da jinin su da kuma eh, abin nan tufafinsu su a ka'ida wadda ba a ma shahidi wanka sannan kuma ba a masa eh, sallah ko eh, duk da akwai sabanin riwayoyi da suka zo wasu riwayoyi sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a hudu ya ma wasu shuhada sallah ya musu wanka ya sa a musu wanka kuma ya musu sallah al-imam al-qayyim a cikin zadul ma'ad yace duka yana nuna halarci ya halarcin an ga dama za a iya ma shahidul ma'araka eh, sallah wanka a masa sallah in kuma an ga dama za a iya barin shi ba a mishi wanka ba ba a masa sallah ba kamar yadda Khalid radiyallahu anhu yayi aiki da nan bai yi masabit ibn akram da ukashi ibn mihsan wanka ba shi na aka je aka rufe su a cikin jininsu to wannan shine ƙarshen eh, sirar sayyidina ukashi tubun mihsan radiyallahu anhu sahabin da ya samu waccan falalar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ɗaya daga cikin allazi ne dukhuluna aljannata bi ghairi hisabi wanda za shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da kuma an musu azaba ba sannan shirarsa cike take da jarumtaka cike take da jarumtaka mun ga abin da ya faru da shi da ya kukan da ya halarta tare da annabi sallallahu alaihi wasallama har kuma zuwa wannan lokaci da aka yi yaki ridda Allah ta'ala ya kaddara eh, Ulaiha ya kashe shi shi kuma daga baya Ulaiha ya zo ya musulmi ya sake musulunta ya kuma mutu a matsayin musulmi Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara mana san su Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da su a aljanna gabaki daya wallahu alam